shida ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi da 1435 wanda kuma yake daidai da uku ga watan bakwai miladiya ta 2014 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul isra a jiya mun kwana a faɗar Allah ta'ala inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir za mu tashi daga nan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا Allah ta'ala ce inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir lalle ubangijinka yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama wa yaqdir kuma yana yana kuntatawa ga wanda ya ga dama innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle shi Allah ya kasance dangane da bayansa khabiran masani ne basiran kuma mai gani ne ubangiji ta'ala ayoyin da suka gabata ya yi kira zuwa ga ciyar da dukiya musamman ga waɗanda suke makusanta sannan mabukata sannan ga wanda yake matafiyi ubangiji ta'ala kuma ya hana almubazzaranci sannan ya hana ruwa ya hana almubazzaranci mutum ya rika sakin dukiya ta rika watsar da ita inda bai dace ba yana kashe ta akan abin da Allah ta'ala bai yarje masa ya kashe dukiyarsa a nan ba ko mun kankantata muka ce wannan kamar yadda malamai suka ambata cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu cewa wannan almubazzaranci ne sannan ubangiji ta'ala ya haramta ruwa da ya hana ainihin da ya hana wato ainihin almubazzaranci sai kuma ya hana ruwa yace wala ta taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura wala ta taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kada ka sanya hannuwanka ko hannunka a kulle a kulle a wuyanka wala tabsutha kullal basti kada kuma ka shimfida ta gaba ɗayan shimfidawa fataqauda maluman mahsura sai ka zama maluman abin zargi mahsuran kuma wanda yake yankewa ko kuma mai nadama ka ce ubangiji ta'ala ya yi umarni da a ciyar ya hana almubazzaranci kuma ya hana rowa saboda a zama mutum ya zama tsakatsakiya wajen ciyar wasa. kamar yadda Allah ta'ala ya ce wallazi zina, idan faƙo lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama mu'minai na kwarai ko bayan Allah na kwarai sune waɗanda idan suka tashi kashe dukiyarsu lam yusrifu ba za su yi almubazzaranci ba wajen kashe su wa lam yakturu ko ba za su yi rowa ba wa kana da zalika qawama sukan kasance tsaka-tsakin haka su ba marwata ba su ko ba masu almubazzaranci ba ubangiji ta'ala ya ce yin haka wato zai jawo wa mutum ko dai a rika zarginsa ya zama abin kushewa abin tsana iyalansa tsane shi danginsa tsane shi ɗan uwansa tsane shi haka nan jama'ar sun tsane shi mutanen garin su tsane shi saboda ruwa ko ya zama masurar mai nadama yayin da Allah ta'ala ya yalwata masa ya bashi ya zama na shi kuma ya yi wa sarire da wannan ni'imar da ubangiji ta'ala ya bashi ya rika almubazzaranci da ita yana kashe ta inda bai dace ba daga ƙarshe ya zo ya zama babu ya dawo yana nadama lokacin da nadamar ba za ta yi masa amfani ba sai kuma ubangiji ta'ala ya rabdin wato ya hada tunanin al'umma da aƙida wacce take ita ce za ta samarwa da mutum kwanciyar hankali da zaman lafiya a duniyar tattalin arziki ce inda rabbaka yabsutu rizqa liman sha’u wa yaqdir ubangijinka shine yake shimfida arziki ga wanda ya so kuma ainihin yake kuntatawa ga wanda ya so ga wanda ya ga dama wato ubangiji ta'ala shine mai bayarwa shine kuma mai hanawa shine wanda yake yaqbidu wa yabsutu mai kamewa ya rike shi kuma ne mai shimfidawa kaga ubangiji ta'ala ce wala tabsutha kullal basti kullal basti aka hana amma ba'dal bast shine ka bayar a inda ya dace ka taimaka inda ya kamata ka taimaka wannan an yadda to ubangiji kuma shine wanda yafi kowa bayarwa shine yake bayarwa amma duk da haka ubangiji ta'ala yana ba ma wasu ne kuma ya hana wasu gwargwadon yadda hikimarsa ta gudana wato yakan bayar ga inda ya kamata ya bayar wanda kuma ya kamata ya hana shi ya hana shi ubangiji ta'ala yana da hikima wajen bayar wasa yana da hikima wajen hana hanawarsa yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir da ubangiji ta'ala ya ga dama da yana iya ba wa kowa kowa ya wayi gari ya wadatu yana da abin da shi ma zai yi tutiya da shi da Allah ta'ala ya ga dama sun ya haka to amma kuma a babu hikima a cikin yin haka saboda idan da a ce kowa yana da shi kowa mawadaci ne kowa mai kuɗi ne mai arziki ne babban attajiri ne to da rayuwar ba inda za ta rayuwar ba za ta yiwu ba buƙatuwar da ɗan adam yake da ita zuwa ga ɗan uwansa ba za ta samu ba wanda kuma rayuwa ba za ta gudana ba sai tare da samun wannan buƙatuwa kowa ya je yana da buƙatar ɗan uwansa mai wadata ya je na bukatar wanda baya da shi shi kuma wanda baya da je na da bukata gurin mai shi zaka kowa sai ya samu biyan bukatarsa amma in ya kasance kowa yana da shi to da shi kenan rayuwa ba za ta yiwu ba sannan kuma zalunci ma sai yawa kowa sai ya je ya isa kamar yadda Allah ta'ala ya ce walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir Allah ta'ala ya ce walau basatal rizqa walau basatallahu rizqa li ibadihi da Allah ya shimfida ya sako arziki ga bayansa kowa da kowa ya zama mai arziki Allah ta'ala ya ce lama fil ard da shikenan mutane sai su shiga zalunci a doran kasa da maganar kuɗi kuma yanzu tunda kowa yana da kuɗi sai a dawo kuma batun ƙarfi sai wanda yafi fi ƙarfi kuma ya rika bautar da wanda ya fi shi ƙarfi tunda inda a can akwai bukata zai sa mai wadata ya sa wanda yake barbara shi ya zo ya masa aiki ya biya shi to yanzu babu kuma wanda za ka sa aiki kowa yana da wadatarsa to daga nan kuma sai a shiga nuna ƙarfi kuma sai ya zama na mawadaci ƙarfa ya yi amfani kuma da ƙarfinsa wajen ya tirsa samun mawadaci marar ƙarfi tun da sun yi daidai a wajen dukiya ya sa Allah ce laba gaufil art walakin yurazzilu bi qadrin ma yasha sai dai ubangiji ta'ala bai yi haka ba yana saukar da komai gwargwadon daidai gwargwado saboda haka akwai wanda Allah ta'ala zai ga cewa wadata ce fi dacewa da shi sai a bashi wani kuma Allah ta'ala ya ga cewa rashin shi ya fi dacewa da shi sai a bar shi a babu saboda watakila da za a bashi wadatar watakila ma inda zai je ya jefa kansa cikin halaka bai sani ba haka nan shi kuma wancan da an hana shi ba a san kuma inda zai fada ba to kowanne ubangiji ta'ala yana bashi daidai gwargwado saboda haka taskokin ubangiji a hannun taskokin a abin a taskokin arziki gaba da a hannun Allah suke amma kuma yana saukar da komai gwargwadon ikonsa gwargwadon gwargwadon bukata wa in min shay'in illa inda na khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum Allah ya ce babu kowane abu taskarsa a hannun mu take komai na arziki na sabu taskarsa a hannun ubangiji take amma Allah ya ce wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum amma ba ma saukar da wannan abin sai bisa wani gwargwado wanda yake sananne to saboda haka anan ubangiji ta'ala yana baka darasi idan har shi ubangiji wanda komai taskar a hannunsa take amma baya zubar da komai gaba daya yana saukar da shi gwargwado kaga kai abe dan jin kana da shi kai kuma zaka yi tafsutu tafsutu kullal basdi ka saki hannunka yana zirara kana zubar da dukiya duk inda kaga dama ba tare da la'akari da ya dace ko bai dace ba idan har ubangiji wanda babu wani abu face taskarsa tana hannunsa to haka ubangiji shine mai bayarwa shine mai hadawa wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un Allah ta'ala shine mai rage mai hanawa ya rike shi kuma ne mai bayarwa wa ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi ake bayar da ku to wannan ka'ida ce wacce take mai amfani a duniyar tattalin arziki a duniyar ilimin tattalin arziki kasancewa Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir saboda haka ba za ka wahalar da kanka ba ba za ka jefa kanka cikin damuwa ba ganin cewa ga ka kai da abokinka kun yi tarayya watakila tare kuka yi makaranta tare kuka taso tare kuka yi wasa tare kuka samu aiki watakila ma a guri ɗaya kuke aiki ma'aikata ɗaya kuke aiki watakila ma albashi ɗaya kuke ɗauka amma shi watakila ya gaji dukiya mai yawa a wajen iyayensa mahaifinsa ya rasu ya ba masa dukiya ko mahaifin yana da rai yana wadata shi da abin da yake bukata sama da albashin da yake karba kai kuma ban da wannan albashin baka da wani da wani hanyar samu baka gaji dukiya a wurin iyayenka ba sannan watakila wannan albashin da shi kake ci ka ciyar da iyalanka kana da mata da 'ya'ya hudu ko biyar wataƙila iyayenka ma suna dan dare kuma duk kai kake ɗaukar nayinsu idan kuka shiga supermarket kaga yana cika kwando da kayayyaki kai ma kai damu cewa dan me ba za ka cika kwando da kayayyaki irin nashi ba saboda albashin ku ɗaya saboda guri guda kuke aiki a'a idan kasancewa inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir sai ka hutar da hankalin kwantar da hankalinka ka ebi daidai gwargwadon abin da kake ganin shine daidai karfinka daidai ruwa daidai eh, abinda daidai kwando ake cewa saboda haka ka ebi daidai iya abinda zaka iya shi ma ka bar shi ya ebi iya abinda zai iya to idan dan adam ya fahimci wannan cewa eh, inda rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir to ba zai samu damuwa ba a harkar abin nan zai san cewa tunda Allah ta'ala shi yake bayarwa akwai yiwuwar shi ma wata rana Allah ta'ala ya bude masa tunda rayuwa bata kare iyanan bata tsaya nan ba Matuƙar yana da rai ta yi shi kuma Allah ta'ala ya bude masa saboda haka ubangiji ta'ala ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah mawadaci ya ciyar gwargwadon wadatarsa ya kashe kudin sa gwargwadon yadda yake da wadatar da zai kashe wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma aka kuntata masa falyunfiq mimma ataahu Allah ya kashe gwargwadon abinda Allah ya bashi saboda haka ubangiji ta'ala shi yake rabawa shi yake bayarwa shi yake hanawa shi yake yalwata ba wani shi yake kuntata ba wani to shi yasa ubangiji ta'ala bayan ya hana zaranci ya hana rowa ya ce mutum ya zama tsakatsaki kada yayi kullal basti sai ubangiji ya ce to shi yana bayarwa amma shi ma bayarwarsa gwargwado ce ba haka ya sako abun ba da ubangiji ta'ala ya ga dama sai ya wadata mutum da aljan duka kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abu Zar hadisin dan al-hadisul wanda malamai suke to ashrafu hadisi ahli sham hadisin da fi kowace daraja cikin hadisan da mutanen sham suka ruwaito hadisin ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi kaga Allah ta'ala a cikin hadisin yake cewa law anna eh, eh, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasalani kullu wahidin minkum mas'alatahu وأعطيت كل واحد وسأل وسألوني وأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا وما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر Allah ta'ala ya ce da na farkonku da na karshenku da mutanenku da ku duka za su taru a wani fili a wata farfajiya a wani doran ƙasa guda ɗaya fasa'alu ne duk su roƙe ni kowa ya roke ni buƙatarsa sannan kowa in bashi in biya masa bukatarsa to da wannan ba zai rage komai daga cikin abin da yake taskata ba illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr sai gwargwadon abin da kasan allura idan aka tsoma ta cikin teku za ta rage za ta rage tekun nan me allura za ta rage daga cikin teku babu saboda ka babu abin da zai ragu daga cikin taskar ubangiji saboda ka ubangiji ta'ala shi yake bayarwa shi yake hanawa kuma shi yake bayarwa daidai gwargwado yace inda rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana ibadihi khabiran basira lalle ubangiji ya kasance a koda yaushe dangane da bayansa khabiran mai cikakken sani ne ubangiji ya san komai ya san halayen da bayansa suke ciki ya san wanda ya cancanta a bashi da lokacin da ya kamata a bashi da abin da ya kamata a bashi ya san wanda bai kamata ya bashi ba da kuma lokacin da ya kamata ya bashi saboda haka shine khabiran basiran ko mai gani ne da halayen da bayansa suke ciki sannan Allah ta'ala ya ce ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا تسنن سي وسيا تبكوي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ala ce kada ku kashe ‘ya'yanku don tsoron talauci, nahnu narzuquhum wa iyyakum mu ne muke azurta su muke azurta ku, inna qatlahum kana an kabira, lalle kashe su wani babban laifi ne wato a wannan aya ubangiji ta'ala kuma sai ya hani bisa ga kashe 'ya'ya wanda kuma wannan hanin shi ma yana da alaka da batun da batun dukiya da tattalin arzikin da ubangiji ta'ala ya dauko maganarsa kuma yana da alaka da tun farkon ayoyin da aka faru ubangiji ta'ala ya fara maganar iyaye bayan haƙƙin sa ya magana haƙƙin iyaye sannan kuma haƙƙin dangi sannan haƙƙin dukkan wani wanda yake da bukata sannan ubangiji ta'ala ya gaya wa dan adam yadda zai saisaita dukiyarsa da yadda zai gudanar da ita zai da yadda zai kashe ta sannan sai ubangiji ala kuma ya ɗauko batun kashe yaya wanda shi ma yana da alaka da talauci yana da alaka da talauci larabawa sun kasance suna kashe yayansu ko dai saboda suna da suna cikin talauci suna ga babu abin da za su ba su ba su da abin da za su ba su na ci da sha da kula da su na yasa su kashe su ko su kashe su saboda tsoron talaucin wato saboda suna ganin in suka kare 'ya'yan nan za zama ba abin da za su ba su su ci su sha don haka ba za su rabu da su musamman ma 'ya'ya mata musamman 'ya'ya mata saboda su ne ake ganin ba za su iya fita su nemo ba saboda irin halitta da Allah ta'ala ya musu ta rauni ba za su iya fita su nemo ba in kuma har za su nemo ta dukiya to zai kasance kuma a madadin wato kame wasu ce da mutuncinsu to su ma kansu larabawa a jahiliya duk da jahiliyarsu suna kyamar haka a ce ‘ya'yansu mata sun lalace suna sai da mutuncinsu saboda su samu wani abu na duniya da haka suna ganin 'ya'yan nan mata in suka basu ko dai su talauta su ko kuma a'a talaucin su ya karu sannan su kuma ba za su iya fita su nemo ba sannan in aka basu a haka cikin yunwa za su iya jawo musu abin kunya sannan in aka fita yaƙi ba za a iya fita yaƙi da su ba sai dai a yi ta ƙoƙari yadda za a kakkare su to saboda haka sai suka cewa to sun zama musu matsala kenan gara su rika raguwa da su gara su rika kashe su suna binne su da rai wanda a suratul nahl mun yi wannan bayani da Allah ta'ala ce idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsiku ala hunin am yadussu fi turab sa'a ma yahkumu ubangiji ta'ala ya gaya mana cikin suratul nahl mun yi wannan bayani to a cikin suratul an'am ubangiji ta'ala ya faɗi wata aya irin wannan cikin alwasayil ashar wasiyoyi guda goma da Allah ta'ala ya kinsa a cikin sura ayoyin karshe-karshe na suratul an'am qul ta'alu ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum a ciki wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum nahnu narzuqukum wa iyyahum a can ubangiji ta'ala yace wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci anan kuma Allah ta'ala ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kaga akwai bambanci a can min imlaqin anan khashiyata imlaq a can saboda talauci iyayen talakawa ne ba su da abin da za su ciyar da ƴaƴansu su kula da su musamman mata saboda haka sai suke ganin gara su su kashe su an ce ma har wasu ma mazan kashe har mazan ma kashewa suke wasu su ce har mazan ma kashewa suke idan akwai yanayi na talauci to sai ubangiji ta'ala ya ce wala taqtulu auladakum min imlaqin kada ku kashe ‘ya'yanku saboda talauci a nan kuma khashiyata iblak saboda tsoron talaucin kaga ashe suna cikin wadata kenan saboda don abin da aka ce kana tsoronsa to bai same ka ba kenan amma kana fargaban ya same ka saboda ka suna cikin wadata Allah ta'ala ya ba su ‘ya'ya mata sai suke tsoron riƙe ‘ya'yan nan mata tun da ‘ya'yan nan mata duk girmansu ba za su fita su nemo ba sai dai a nemo a kawo musu to watakila in suka yi yawa za su jefa su cikin talauci da haka gara su san yadda suka yi suka suka rabu da matsalarsu shi ne ta hanyar binne su da rai to sai Allah ta'ala ce da taqtulu auladakum khashyata iblaq kada ku kashe yayanku saboda tsoron talauci saboda haka a can Allah ta'ala ce nahnu narzuqukum wa iyyahu sai aka fara fadar arzikin ga ku iyaye ma ga ku iyayen sannan kuma sannan aka faɗi na 'ya'yan ce na dora zuƙo kuma iyahu saboda a can su ma iyayen talakawa ne ba su da shi saboda haka suna wannan talauci yasa za su kashe sai Allah ce a za mu ba ku <coughs> ku rike su idan kuka rike su a dalilin rike su ɗin ma sai Allah ta'ala ya sa Allah ta'ala ya ba ku domin idan mutum ya rike iyalinsa ya kula da tarbiyyarsu ya kula da haƙƙinsu to sai Allah ta'ala ya buɗe masa ubangiji ta'ala yakan buɗa wa mutum ya ba shi arziki ya yalwata masa a dalilin kula da iyalansa da yake yi shi yasa Allah ta'ala ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa ubangiji ta'ala ce ka umarci iyalanka bis salati su kula da sallah ka umarci matanka ka umarci 'ya'yanka su kula da sallah wastabir alaiha kai ma yi hakuri ka jure akan sallah ɗin da kula da ita da kula da tarbiyar 'ya'yanka. la nas'aluka rizqan ba ma tambaye wani arziki daga wajenka ba ma buƙatar ka ba mu wani haraji nahnu narzuquka mu ne za mu baka arziki shi yasa wasu malamai suka ce wannan ayar tana nuna cewa idan mutum ya kula da gidansa ya kula da iyalansa da cinsu da shansu da tarbiyarsu tarbiya ta ƙwarai to wannan yadmanu lahu rizqahu sai ubangiji ta ya lamince masa cinsa da shansa sai ya rufa masa asiri shi ya sa wani daga cikin magabata ina tsammanin Urwa ibn Zubair ne idan ya fita kasuwa ya ga ya samu ba sai ya ce gidana akwai matsala akwai matsala a gidana ta yi an fara sakaci da sallah sai ya je ya bincika saboda Allah ya masa alkawarin cewa ya sa su su yi sallah shi zai ba shi abinci la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka to me ya faru ne lalle akwai matsala to sai je bincika to shi yasa Allah ta'ala da yace wala taqtulu auladakum min imlaqin sai ce nahnu narzuqukum tunda kuma ba ku da shi sai Allah ya fara gabatar da su iyayen sannan ya ce wa iyahu da su kuma 'ya'yan naku amma anan tunda iyayen suna da shi tsoron talaucewa suke yi sai Allah ya fara gabatar da 'ya'yan. ce shin ku daban nasu daban kan ku ɗauka tun da ku kuke da shi a hannunku kuna ganin kamar ku kuke ba su a'a wanda arzikin da kuke ba su Allah ne yake ba su tun da idan da bai ba ku ba ba ku da abin da za ku ba su shi yasa sai ubangiji ta'ala ya gabatar da 'ya'yan ce nahnu narzuquhum wa iyyakum mu ne muke ainihin azurta su mu ne za mu ciyar da su mu ba su abin da suke bukata wa iyaku kuma mu muke ba ku saboda haka babu dalilin da zai sa ku kashe su to wannan yana nuna maka har kullum idan aka samu gurɓatacciyar aƙida to ba wai kawai ta fuskar ibada ne ake samun matsala kawai ba a hatta ta fuskar zamantakewa da ɗabi'u da halayyar ɗan adam inda ya haƙila su ta lalace saboda haka kasancewar aƙida su ta lalace ba su da kyakkyawar aƙida ba su fahimci Allah ba ba su fahimci girman shi ba ba su fahimci cewa huwar razzaqu zul quwwatil matin ba ba su cewa shi yake wa yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir ba waccan doka da ubangiji ta'ala ya faɗa da ka'idar da ya ambata ba su santa ba sai suke ganin cewa abinda za su yi su magance wa kansu talauci shine su rika kashe kashe 'ya'yansu to wanda ya samo asali ne daga gurbacewar aƙida. ka in dai har aqidar dan adam ta lalace dangane da fahimtar ubangiji da sifofinsa da girmansa da aikin sa, to kuma komai na iya faruwa ba ta fuskar ibada kadai ba hatta ta fuskar zamantakewa da rayuwa ta dan adam shi yasa jahiliya suka kasance cikin irin wannan suka kasance cikin irin wannan hali shi yasa ubangiji ta'ala ce kazalika zayyana likathirin minal mushrikeena qatla auladin shuraka'uhum waɗannan da suke bautawa ba Allah ba su suka ƙawata musu har suke kashe 'ya'yansu wato shirkar da suke yi lalacewar aƙidarsu gurɓacewar tunaninsu shi ya haifar musu har ya zama suna kashe 'ya'yansu Allah ta'ala ce to kada ku yi haka idan kuka yi haka inna qatlahum kana khit'an kabira lalle kashe su ba ƙaramin laifi bane ba ƙaramin ganganci bane al-khit'u shi ne al-ithm alkhita'u shi ne al'isim wato ganganci laifi laifi na ganganci to Allah ta'ala ce ba ƙarami ba ne shi ya sa hadisi ya tabbata cikin sahihai da hadisin abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na ce ya rasulallahi ayyu zambi a azabu wani zunubi ne ya fi girma a gurin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sawa Allah ta'ala kishiya alhalin shi ya halicce ka qultu thumma ayyu ibnu mas'ud yace sannan wanne kuma qala an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak ka kashe danka dan tsoron kada ya ci abinci tare da kai sannan ya ce thumma sai kuma wanne ce an tazniya bi halila tijarati wato ka yi zina da matar makocinka manzo ya sanya wato zunubi da yake mafi girma a gurin Allah bayan shirka da hada Allah da wani annabi sallallahu alaihi wa sallam yace an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak ka kashe danka dan gudun kada ya ci abinci tare da kai to wani a lokacin jahiliyar binnewa ake da rai aka zo wata jahiliyar lokacin da mutane suka ƙara mantawa da Allah sai ya kasance mutum ya ƙayyaje wa kansa iyali sai ya sa wa kansa doka ƙa'ida ce to ba zai haifi ‘ya'ya sama da uku ba wani ma ya ce shi biyu sun ishe shi ya samu mace ya samu namiji shi kenan ita ta ja shi ya ja sai ya je ko shi a kashe masa wato ƙwayoyin haihuwa a jikinsa ko ita a juyar da mahaifarta ko a cire mahaifar gaba ɗaya saboda me shi ma kashe ta iblak shi ma wai saboda kada ya tara 'ya'ya su zama masa wato su zama masa liability su zama masa nauyi ga kudin makarantarsu ga cinsu ga shansu ga kudin asibiti ga waye ga waye shi ba zai iya ba shi uku kawai sun ishe shi shi biyu kawai sun ishe shi to malamai sun yi ittifaki kan haramcin wannan haramun ne mutum ya ƙayyade iyalinsa ya ce shi iya kaza ba zai yadda ya ƙara ba in yi haka to zai shiga ƙarƙashin waɗannan ayoyi ko dai yana jin talauci ko kuma tsoron talauci shi ma ya shiga cikin waɗanda suka kashe saboda sun kashe ƙwayar haihuwa an lalata mahaifa kaga an tumɓike abinda yake da alaƙa da samuwar yaron matun daga tushe saboda haka shi ma ya shiga kashiyata imlak ya shiga kashiyata imlak ya shiga min imlak Allah ta'ala ce inna qatlahum kana khit'an kabira ba laifi mutum ya sa tazarar haihuwa wannan malamai su ce ba laifi zama da tazarar haihuwa saboda ta samu lokacin da ta shayar da wannan yaron har ta yaye shi kafin ta yi wani ciki wannan malamai su ce ba shi ne tanzimin nasu. amma ƙayyadewa ta hadinun nasu a yi masa iyaka kamar yadda wasu ke yi saboda rashin sanin girman Allah da rashin sanin ni'imar 'ya'ya dan a aƙidar musulmi yaya kyauta ce ubangiji yake ma wanda ya so yahabu liman ya sha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukuran aw yuzawwijuhum zukuranin wa inatha wa ya sha'u a ƙima wadda kyauta ce daga ubangiji ubangiji wa teba ya kira wuta yahabu yana kyautar ‘ya'ya mata ga wanda ya ga dama ya yi kyautar ‘ya'ya maza ga wanda ya ga dama ko ya sirka masa maza da mata wanda kuma ya ga dama ya sa shi bakarara ne baya haihuwa shi yasa za mu ga waɗanda annabi zakariya lokacin da yake addu'a Allah ya bashi a ce habli min ladunka zurriyatan hab hab ya Allah kai ba ni kyauta kai min kyauta saboda ka ƴaƴa kyauta ne ubangiji ta'ala yake ba wanda ya ga dama to ubangiji ta'ala ya baka kyauta maimakon ka gode masa ka yi shukurun ni'ima a nan sai ka yi mutulci to shi yasa Allah ta'ala ya ce inna qatlahum kana khita'an kabira lalle kashe su wato ganganci ne ba tsankani ba laifi ne wanda yake babba sanda Allah ce wala taqrabu zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan وساء سبيلا وانا اتتي وسيا تتكوس ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا kada ku kusanci zina Lallai zina ya kasance ya fahishatan mummunan alfasha ce mummunan laifi ne wasa a sabila kuma hayya ce wacce take na. ubangiji ta'ala da ya hada a kashe 'ya'ya sai kuma ya abbaci batun zina wanda shi ma yana da alaka da kashe 'ya'yan shi ma yana da alaka da kashe 'ya'yan saboda daga cikin aƙirar da ta sa suke kashe 'ya'yansu mata akwai tsoron kasu je su yi zina a shekaga zina ta jawo har ana kisan kai ita ma a shekara tana da alaka da kisa sannan kuma mutumin da zai ɗauki wani sinadari na rayuwa mai tsada ya sa shi a mahallin da bai dace ba daidai yake da ya kisa shi ma wannan kusan daidai yake da kisa sannan abin da yake biyo baya bayan an yi cikin zina ko dai a ɓarar da shi a ɓarar da shi ko kafin ya zama mutum ko bayan ya zama mutum a ɓarar da shi ko kuma bayan ya an haife shi ma a je a binne shi ko a jefa shi a masai ko a jefa shi a kwalbaci kamar yadda muke ji muke gani yana faruwa in kuma har Allah ta'ala ya yi zai rayu ya tashi cikin wata rayuwa ta wulaƙanci ta ƙasƙanci hayatun muhina rayuwa ta wulaƙanci wacce take kusan daidai da kisan da kisan mummike ne ba a kashe masu ta hanyar rasa masa rasan masa da ransa ba to amma an kashe shi ta hanyar rasa masa da mutuncinsa kaga shi ma wani kisan ne amma ta wata hanya sannan yana iya zama kisa na jama'a na al'umma saboda al'ummar da zinace-zinace za su yawa a cikinta wani al'umma ce matacciya matacciyar al'umma ce ba ta da kima ba ta da daraja al'umma ce da nasaba da jini da dangantaka duk za su hargitse a cikinta wannan ba a san ɗan wannan ba da wannan ba a san uban waye ba kaga wannan ma wani kisa ne ta wata sigar sannan akwai kisa ta wata sigar idan ya kasance al'umma zinace-zinace sun yawa a cikinta wannan za a kashe fazila ta aure idan ya kasance mutum zai zama namiji zai zama akwai da zai biya bukatarsa ko bai yi aure ba don bai zai dora wa kansa nauyin aure da 'ya'ya da waye da waye tun daga wata hanya can ta daban wanda kuma auren dan shine sababin da zai sa a samu zurriya a samu zurriya ta kwarai wacce za a gina al'umma da ita to kaga anan ma wani kisa ne ga al'umma da wata siga saboda haka babu mamaki don ubangiji ta'ala bayan ya kawo batun kashe yara kuma a kawo batun zina saboda shi ma kisa din ne ce wala taqrabu a zina ubangiji ta'ala ya hana kusanta ba ma cewa yi ba wala zunu ce wala taqrabu kan matsa kusa domin dokokin ubangiji suna da iyaka suna da hudud akwai iyakoki da zarar ka matsa kusa da iyakan nan to bawo wa maki ka haura kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin Nu'man ibn Bashir yana cikin sahihain yake cewa ala likulli inna likulli malikin hima wa inna hima Allah maharima kowane kowane mai sarauta kowane sarki yana da shingensa yana da iyakokinsa to shingen Allah shi ne abubuwan da ya haramta kakka matsa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa man ittaqa shubuhat faqad faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fi al-haram kan ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yuwaqi'ahu kamar makiyayin da zai zo yana kiwo daura da shinge daura da gonar wani dan da nan zai iya fadawa ciki a zo a yi ta rikicin manoma da makiyaya to haka iyakokin Allah suke ba a yarda ka matsa kusa ba ballantana ma har ka je ka fada ciki sai tilka hududullahi fala taqrabuha iyakokin Allah ne kar ku matsa kusa da su to haka zina musulunci ce kada a matsa kusa da ita aka toshe dukkan wasu hanyoyi waɗanda aka san cewa za su iya jawowa har a fa a samu irin wannan ɗin sannan aka sassauta aka sassauwaƙe abubuwa waɗanda ake ganin su kuma za su taimaka a samu kafa gida da family iyali waɗanda suke na ƙwarai musulunci ya hana al ba tare da wata larura ba maza da mata su cakudu a guri guda su gauraya musulunci ya haramta wannan duk da akwai wasu 'yan ruɓa malamai da suke cewa ba laifi maza da mata su gauraya ba matsala ai wai gashi nan a gurin dawafi ai ana gauraya a gurin jifa ana gauraya a muzdalifa a mina a ina ne to menene ashe kaga ba laifi dan mata da maza sun gauraya a wajen fati akwai ma wani wanda ji har hujja yake da alqur'ani wai Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd wai Allah ce da mu'minai maza da mu'minai mata sashin su abokan sashi ne saboda ka ba laifi dan sun haɗu an zauna an tattauna ba laifi idan an tashi rabuwa su yi hannu su yi musafaha inda ya kasance da kyakkyawan niyya ne da ikhlasi za a yi musafaha to ka gaya ba yadda za a yi wata musafaha tsakanin namiji da matar da ba maharramarsa ba ba matarsa ba a ce da wani ikhlasi wai za a yi ta da wata tsarkakakkiyar zuciya wai inda zuciyarsu akwai tsarki to waye ya san abin da yake cikin zuciya bari a ce wannan musafahar ba tsarki a cikinta a hana ta wannan kuma musafahar akwai tsarki a kyale ta musulunci ya hana al-ikhtilat saboda wani abu ne wanda zai iya jawowa a samu abin da Allah ta'ala ya hana musulunci ya hana mace ta fita da tabarruj ta caba kwalliya babu hijabi ta fita musulunci ya hana wannan wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ku zauna a gida ya zama na ƙararar mar'ati fi baiti huwa al asali a musulunce wacce ta zauna a gidanta ta kula da 'ya'yanta da tarbiyarsu ta kula da sakan ɗin mijinta nutsuwarsa a gidansa wannan ne. al'aslu mace ta fita ta je wasu gurare wannan bukata ce za ta sa ta yi wannan amma al'aslu in babu wannan bukatar to kada a ganta tana rara gefe a titi in akwai bukatar da za ta fidda ita musulunci bai hana ba tana iya fita tana iya fita ta je masallaci da bai ce la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna kan ku hana mata su je masallaci in sun nemi izinin kuma su zauna a gida su yi sallah ya fi musu alkhairi ya fi lada saka an yadda ta je makaranta mata suna zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam su yi tambaya su zo majalisinsa su zo masallacinsa su yi tambaya ba laifi ta je ta karanci addinin ta ta karanci za ta bauta wa Allah ba a hana ta ba in bukata ta kama za ta je kasuwa saboda babu wanda zai iya dauke mata wannan dawainiyar babu laifi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mata suna fita kasuwa amma ba wannan ne al'asul ba ba shine asali ba shine ka'ida ba ka'idar ita ce Allah ta'ala ya fara ya fada wa qarna fi gidaddajin ma gaba ɗaya aka ce nasu ne da yasa Allah ta'ala jingina gidajen zuwa gare su saboda su ne suke zama a ciki koda yaushe aka kirawo su aka kirawo gidajen cewa gidansu ne ko da kai ka sayi fidin kai ka gina gidanka amma gidan na matarka ne to kaga aka hana wannan saboda ya zama ba a samu ƙara ba ƙurbanin zina ɗin ba ba a kusance ta ba aka hana mace ta fita da turare ta sa turare ta caɓa turare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ta fita da turare kanshi yana tashi to wannan hukuncin mazana ce ya gare ta za ta caɓa caba turare ta sa turare duk inda ta gitta sai an san ta wuce aka hana wannan sannan duk wani abin da zai shiga tsakanin samari da aure aka nemi aka abin aka hana al-mughalatu fil muhur ka a tsawwala cikin batun eh, sadaki ko cikin tsarabar aure ka a tsawwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira matasa da su yi aure ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj hmm. ya ku daddazan samari wanda duk yake da Abin da zai rike matarsa ko ya yi aure to je ya aure alba'a shine mu'natu zawaj yana da kudin da zai biya sadaki yana da kuma inda zai aje ta ya bata ci da sha ba wai ana nufin kowane saurayi ya tare a rana da ka ba shi yasa yace fa man lam yastati fa alayhi bis sau. fa innahu lahu wija to wanda ba zai iya ba to ya juri azumi annabi ya ce ya juri azumi wannan zai kwankwatsa masa sha'awarsa ya zama masa kariya to duk wannan don kada a samu kurbanun zina don ka a kusanci zina aka kwadaitar a yi aure kuma aka ce a taimaka ma ba waɗanda za su yi auren idan babu su da abin da za su yi auren a taimaka musu a taimaka musu wannan shi kansa wani taimako ne da zai kawo ainihin da zai kawo wato zai hada rashin ƙurbanin zina din da Allah ta'ala ya ce to duk wannan zai tabbatar maka da cewa ita zina abu ce mai muni shi yasa duk aka kawo wannan shinge dan ya zama tsakaninka da ita akwai tazara aka hana kallon kurilla tun ya kafa idansa yana kallon macin da ba da ba muharramarsa ba ba ba ba matarsa ba musulunci ya hada wannan duk wannan yana karkashin wala taqrabu zina saboda haka Allah ya ce innahu kana fahishatan wannan ilaji ne magani ne ubangiji Allah yake domin maganin samuwar wannan shine a dasa abun a dasa maka kin abun da muninsa a cikin zuciyarka ka fahimci cewa zina wani abu ne mai munin gaske ya ishe ka ka fahimci munin zina da girman zina da lalacewar al'amarinta ubangiji duk da cikakkiyar rahamarsa ma'a kamali rahmatihi da cikar rahamar ubangiji da ya ce inda rahmati sabaqat gababi, amma ka duba irin ƙubar da aka shar'anta ga wanda ya yi zina idan ba shi da aure ko bai taba aure ba ba ba ba muhsan bane aka ce aje a masa bulala ɗari kuma a bar mutane su zo su kalla wale shahad ma ta'ifatu min min almu'minin ce a bainar jama'a a zo a yi masa bulala wato ya zama na darasi da aya da izina ga wasu sannan in ya taba aure ko yana da aure a jefe shi ka duba irin wannan uquba ba dan ba dan laifinta babba bane ba dan ta kasance fahishatan ba da ta kai matuƙa wajen muni ka ce rahamar ubangiji ta gudana ta yalwata ma za a yi masa irin wannan uquba amma saboda muninta saboda muninta hatta a dabbobi akwai masu kyamata amr bin maimun a cikin Sayyid bukhari amr ibn maimun yake cewa a jahiliya ya ga wasu birai sun jefa wani biri da wata biranya saboda sun yi zina yana cikin sayar bukari to abinda biri da biranyar suke ganin muninsa kai dan adam ya zama ya zama maka abin ado babu shakka wanda wani abu ne wanda yake da muni kwarai da gaske shi yasa imamu ahmad imam ahmad yake cewa laisa ba'da qatlin nafsi laisa ba'da qatlin nafsi dhanbun a'zamu min az-zina bayan kashe rai babu laifin da ya kai zina inji imam ahmad wanda ya dauko shi daga fadar Allah ta'ala da yake cewa wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama ubangiji ta'ala da ya faɗi shirka sai ya faɗi kisa sai kuma ya faɗi zina ta zo a mataki na uku to shi yasa imamu ahmad yake cewa bayan kashe rai babu kuma wani laifi da ya kai girma da ya kai zina girma zina wani abu ne wanda yake zubar da mutunci kamar da ibnul qayyim yake faɗa cikin littafin sarauzatul muhibbi zina tana zubar da mutunci zina tana kawar da wato eh, hira, kishi daga zuciyar mai yinta ba zai zama mai kishi ga 'ya'yansa ba mai kishi ga matansa zina tana tafiyar da buru'a mutuncin mutum tana haifar masa da killatul din da killatul wara ta tafiyar masa da addininsa ta tafiyar masa da tsantseni ya ce ba za ka ga mai zina yana da cika alkawari ba ba za ka ga mazinaci yana gaskiya cikin maganarsa ba ya ce za ka gan shi makaryaci mai cin amana alkazibu walkhiyanatu khiyanatu wal gadar wanda hofi ne da mazinaci yakan sifanta da su jimala ibn al ce sannan ko ba komai idan mazinaci ya san cewa ana tuɓe masa sunan mumini ai ko wanda ya isa ya zama muni tuɓe masa sunan imani zama da ba za ka kira shi mumini ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci ba zai zama yana sa ba lokacin da yana mumini sai an cire masa rigar imani wa in baqiya lahu aslul iman ko da tushen imanin da zai bar shi a musulunci yana nan a zuciyarsa al-imanu billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wa yawmil akhir wal imani bil qadari khairi wa sharri ko da yana nan a zuciya wannan bai tafi ba kamar yadda Ja'far Sadiq yake cewa shi imani kamar wata da'ira ce guda akwai kuma wata da'irar a bayanta to wannan da'irar ta farko mutum zai tsallake ta ya shiga ta biyu ko da bai fita daga cikin imanin ba in mazinaci zai tsallake da'ira ta biyu zai shiga waccan da'irar ne to ko ba komai wanda ya isa ya nuna maka burinta ballantana baya ga wannan zai rasa wasu sifofi zai rasa sifa ta afaf ba za a kira shi mai kame kai ba ba za a kira shi mai da'a ba ba za a kira shi mutumin kirki ba sai dai a kira shi da miyagun sunaye ce masa mutumin banza a ce masa fasiki a ce masa fajiri duk wannan sunayen su bi shi kuma su zauna su dace da shi su zauna sosai ko wanda ya isa ya isa ya isa abin nan sannan ya raba masa sifa ta tayyib da ake tayyib wanda su ne waɗanda za su lokacin da mutum zai shiga aljanna yana yana tayyib zai shiga aljanna وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون to wannan sifa ta attib attib din da shine zai shiga aljanna da shi sai ya rasa shi saboda me saboda Allah ta'ala cewa al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna ubangiji ta'ala kiran waɗanda suke mazinata ya yi da alkhabith alkhabithuna ce wanda baya zina ne a tayyib wanda kuma ƙarshen alkhabith ne Allah ta'ala gaba ɗaya zai tara shi ne bizal khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumahu jami'an wa yaj'alu fi jahannam ubangiji ta'ala ce zai tantance alkhabis da wanda yake a tsayyib a bambance tsakaninsu shi kuma alkhabis a tara su wani kan wani ubangiji ta Allah ya watsa cikin jahannama to mazanaci alkhabis ne sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin samura Ibn jundub yana cikin sahih bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ya mafarki mala'iku sun tafi da shi a cikin tafiyar sun nuna masa abubuwa sun nuna masa wasu mutane daban-daban da ake musu azaba azaba iri-iri daga ciki aka nuna masa wasu mutane a sa su a cikin tanderu su ana babbako musu wuta idan aka horo musu wuta din. zafin ya cin musu sai su shiga ihu suna kakaci suna ƙara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su waye waɗannan daga baya mala'iku suka ce musu waɗannan su ne az-zunatu waz-zawani mazinata maza da mata su ne za a sa su a cikin tanderu tsirar da su yadda annabi ya ce uratan tsirara kuma a riƙa gasa su kamar yadda ake gasa gurasa da wutar jahannama to ko ba komai wannan kadai ya isa ya nuna maka girman alfasha ta zina shi yasa Allah ta'ala ce innahu kana fahishatan lalle zina ba karama alfasha bace wa sa'a sabila kuma tafarki ne wanda yake ya munana tafarkin ta ya munana saboda tana kashe al'umma tana kashe al'umma duk al'ummar da zinace-zinace suka yi yawa a cikinta to al'umma ce na farko dai za ta rika ja da baya shi yasa za ka ga cewa kasashen turai kullum kukan da suke yi raguwa suke yi saboda idan har zinace-zinace sun yawa to mutum aure ba za a yi ba ta hanyar zinace-zinace ba wanda zai so ya kawwana wato ya haɗa wani gida ya haɗa wani family ta hanyar zina saboda haka kowa kawai biyan bukatar zai tashi ya tafiya su saboda haka kullum raguwa suke sai dai duk bayan shekara ɗaya biyu a yi ciko daga wasu yanci rani na wasu ƙasashe a ba su 'yar ƙasa su zama 'yan ƙasa amma su kuma suna ta raguwa kana ga da shekaru ba za a zo a sama su asalin 'yan garin sun kare ba sai waɗannan baƙin ne za su yi take over to tana kashe al'umma zina tana kashe al'umma bayan kashe ainihin zuciya da take yi da kuma kashe muru'a da kashe mutunci wanda ya taso cikin irin wannan yanayi to babu abin da kuma sai shi yasa Allah ta'ala ya ce wa sa'a sabila hanya ce wacce duk mai binta to ba za ta bille ba ba ta bille ba sannan samun gida ka ji wannan ɗanka ne wannan ɗan uwanka ne wacce ‘yar uwanka ce waɗancan danginka ne na wajen babbanninka wannan danginka ne na wajen ka za ka wannan yana ƙara tarabun na usar Tarabun da dan adam dan adam yana ƙara matsowa kusa da kansa shi ba wance yana da irin su shi ba wance yana da irin su ga surutaka ita ma tana sai kaga cewa rahama da soyayya da kaunar juna ta karu a cikin al'umma amma in kai baka jin kana da alaka da wancan wannan ma baya yana da alaka da kowa yana jin shi ba wanda zai tausaya ma kowa kaga wannan ma wani babi ne na kashe al'umma shi yasa Allah ta'ala ce wasa a sabila hanya ce wacce take tayi muni Bata bata wato wato bata bullewa duk ga waɗanda za su bi ta to za su je su samu ƙarshe ta tushe babu wani abin da za su samu na alkhairi a ciki to shi yasa zaka ga cewa yana daga cikin abin da magabta magabta a wannan al'umma suke ƙoƙarin su wa gindi saboda sun san cewa in suka yada wannan to babu kuma abin da ba zai ba zai samu ba duk wani abin da suke so na lalacewa da balbalcewa da ce bayan al'umma zai sa shi yasa duk hanyoyin da za su sawwake ta Allah ta'ala ya ce la taqrabu kakkama matsa kusa ba kai ba kakkama matsa kusa su kuma duk hanyoyin da za su sawwake wa matasa yin wannan din shi suke yadawa a cikin al'umma ba koyo saboda sun san in wannan ya samu to al'umma ta mutu ta gama yawo ta kare ta gama ba ta ƙara ɗagowa ba kuma akwai wani hadisi da yana yawan maimaituwa musamman a bakin malamai hadisi ne amma kuma munkar hadisi ne mai rauni kwarai daga suna da kara wanda yake cewa dirhamun riba a shaddu inda Allah min sab'i na zaniya ko min sittin wa sab'i na zaniya wato dirhami na riba da mutum zai ci dirhami ɗaya kamar ka ce naira ɗaya ta riba ta fi zina sau saba'in wani hadisi ne munkar hadisi ne bai inganta ba ko da wasu malamai sun ƙoƙarin inganta shi Allah ya gafarta musu amma bai inganta ba kamar yadda ibnul jauzi yake cewa wannan dirhamu riba da ba zai wuce cikin wanda ya ci shi ba ya zaka hada shi da wani laifi wanda bonansa da tasirinsa ya ta'adda sannan kuma ya jawo rikirkicewar nasaba ya jawo rikirkicewar harkar gado rikirkicewar harkar auratayya komai zai lalata sannan a ce dirhami na riba ya fi wannan ya fi wannan ya fi wannan sau saba'in to gaskiya wannan hadisi ne munkar kuma abinda ibnu jauzi ya faɗa a kansa shine daidai Allah ta'ala ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh